الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا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 bakwai ga watan Ramadan na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina inda muke karatu cikin littafin Allah mai girma jiya an karanta wasu ayoyi wanda ba mu ƙara sa bayanin su ba ayoyin da suka gabata na halittar annaba Adam alaihi salam da kuma ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa da darajar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka sa a kai na sanya mala'iku su mushi sujjada ta girmamawa ba ta bauta ba da kuma abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi na ilimi mai yawa da ma hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya halice shi da Allah ya bayyana ma mala'iku. to bayan wannan duka gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki sai ya ba da labarin girmama annabi adam da ya ƙara yi bayan ya saman masa abokiyar zama Allah ya ce wa kulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin Allah yake cewa wato bayan ya umarci mala'iku su yi sujjada suka yi sujjada banda iblis wanda shi an kore shi daga aljanna sai muka ce ma annaba adam cewa ka zauna cikin gidan aljanna da kai da matarka kuma ku ci daga cikin abinci na gidan aljanna duk inda kuke so ku ci shi ragadan wanda yake a yalwace wanda yake ba kaɗan ba abincin aljanna bai karewa kuma baya yankewa kamar yadda Allah ya siffanta cewa la maqtu'atin wa la mamnu'a baya katsewa kuma ba a hana mai cicin sa yasa Allah ya ce wa kula minha ragada ku ci shi wato a cikin yalwa cikin kwanciyar hankali har ku shi ma duk inda kuke a ci amma sai Allah ya jarabe su jarabawa babba Allah sai ya nuna wata itaciya ya ce wala ƙaraba hadhihi shajara ba ma su ci ba kar ma su kusanci wannan bishiyar da in ba sun kusance ta ba ma ba za su ci da ce to kar ka ku kusance ta in an ce kar ka kusanci abu to kar ka aikata shi kenan Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kuna nina valimina idan kuka yi haka za ku kasance cikin waɗanda suka zalunci kansu suka yi abin da bai dace ba fa huma shaytanu anha shaytan yazo yayi ta kawata musu wannan wato bishiya da Allah madaukakin sarki ya hana musu ci ya yaudare su ya gaya musu ƙarairai daga cikin abin da yake gaya musu cewa abin da ya sa Allah ya alice ku ya hana muku cin wannan bishiyar domin idan kuka ci wannan bishiyar to ba za ku fita aljannan nan ba har abada sannan kuma za ku zama daidai da mala'iku sun mance cewa darajar da Allah ya ba annaba Adam ai ta fita mala’iku. to me yasa za a zuwa ce kuma zai zama mala'ika illa an ta kuna malakai ne au ta kuna min al wai shi yasa Allah ya hana su cin wannan bishiyar da haka sai ya kawata musu wannan abin abu idan ba ka san shi amma kana tare da wanda yake so ko yake aikatawa tun kana nisanta shi har za ka zo ka fara sakewa to haka ya yi su ya yi su ya yi su ya yi su ko da yaushe yakan shigo ya zo ya musu wannan yaudarar da ruku to yana ta roƙansu har sai da ya kawar da su daga cikin aljannan nan fa min ma kana fi sai ya cire su daga abin da suke ciki na wato girmamawa na ɗaukaka na daraja da Allah maɗaukakin sarki ya ba su to ya yi haka ne shi ke ɗan don ya raba su da wannan ni'imar don haka sai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su kuma fushin da Allah maɗaukakin sarki ya yi sai ya umarce su da barin wannan aljannar shine wa ba habiqu ba'dukum li bin adu kuma muka ce ku sauko ma'ana ku bar aljanna ku sauko domin ku zo ku rayu a cikin ƙasa amma kuma daga cikin jarabawar da Allah ya muku sashinku zai zama yana ƙiyayya da sashi ita aljanna babu ƙiyayya a cikinta amma duniya akwai kiyayya a ciki yasa tun daga farin farawa ma ya zama ‘ya'yan annabi Adamu alaihi salam guda biyu ɗaya ya yi ƙiyayya da ɗaya har ya kai ga ya kashe shi. To kaga abin da Allah ya faɗa ke nan. Shi ne kul na zai ko ba abukum li ba abin adu. Sashin ku za su dinga gaba za su dinga ƙiyayya da sashi a doron ƙasa ɗin nan a duniya. Walakun fil ardi mustaqarrun kuma rayuwarku da zamanku yana nan a ƙasan nan ne wa mata'un ila'in kuma za ku rayu har zuwa wani lokaci kenan duniya ba wajen dawwama ba ne a ƙarƙashin wannan ayar ya nuna cewa a aljanna a sama ne da cewa aka yi su sauko suka sauko saboda haka aljanna a sama take sai dai inda suka sauko kuma a ƙasar ina suka sauka Allahu a'alam wannan Allah ne kadai ya san inda suka sauka akwai maganganu da yawa sai annabi Adamu ya sauka a kasar Indiya wannan yankin Hawwa an sauke ta a Jidda yasa ake ce ma Hawwa Jidda ko sunan yanka a shekan kuma an sauke shi a wani yanki na Iraki macijin ma da aka yi faɗa wannan duka bayani ne na Isra'iliya wanda duk wanda zai ce ma ya samo labarin irin wannan ba zai ce ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ji ne daga malaman banu Isra'ila inda su ne aka saukar musu da littafi gabanin don haka ta yi kila suna da wani labari makamancin haka to irin wannan labari mafi kyau shine bawa ya nisance shi domin idan ka ƙaryata zai iya zama gaskiya ne idan kuma ka gaskata shi zai iya zama ƙarya ne to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake irin wannan zance nasu kada mu ƙaryata shi kada mu gaskata shi amma dai mu tsaya da iyaka inda aka tsai da mu to almuhim dai an sauko da su duniya kuma da aka sauko da su duniya ba waje ɗaya ba da shi Adam da Hawwa ɗaya duk da yake kafin a sauko da su duniya bayan sun ci wannan itaciyar duk abin da suke ciki na girmamawa na rahama ya rabu da su farkon abin da ya rabu da su shine tufafin da Allah ya ba su da yake Allah bai bayyana mana wani irin tufafi ba ne suke sanye da shi amma tufafi ne wanda yake na girmamawa na haske wanda ya killace su ba a ganin tsaraicin farkon abin da annabi adam ya fara gani a jikinsa shine al'aurarsa hankalin shi ya tashi kuma don haka sai suna tsinkan ganyen aljanna suna rufe jikinsu duk inda suka nisanci wata bishiya sai ta kau har daga baya dai suka samu suka rike ganyen da suka suturta jikinsu da shi daga shi har matar wannan abin da suka aikata kenan wanda shaidan ne ya kawata musu aikata wannan abun kuma suka aikata kuma sabo ne na Allah maɗaukakin sarki Allah kuma ya saukar da su ya kwace wannan ni'imar ya mun sanya musu ita da wato abin da yake na wahala yasa duk abin da kake ciki na cikin ni'ima ka gode ma Allah ka tsaya akan bautar Allah a cikinsa domin idan ka saba ma Allah to Allah zai kwace wannan ni'imar ya musanya ma ita da abin da yake ba ni'ima ba da haka sai aka sauko da su duniya cikin wahala sannan kuma na wani lokaci wanda yake kankani to sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya auku da annabi Adamu alaihi salam cewa yi nadama a kan abin da ya aikata daga shi har matarsa da haka fatalata Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi sai Allah maɗaukakin sarki kuma cikin rahamarsa da jin ƙansa shi ne wanda ya nuna masa kalmomin da zai faɗa kuma in ya faɗe su Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansa wannan kalmomin su ne suka zo cikin suratul a'raf bayan Allah ya gama ba da labarin kissar annabi Adamu da Hawwa cewa sai suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam lam lana wa tarhamna lanakunanna min al wannan shine kalmomin da annabi adam ya faɗa da shi da hawa ba wai wasu kalma daban ba wannan kalmar da annabi adam ya faɗa kenan Allah ya yace masa shine fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi waɗannan kalimat din sune wato rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر na وترحمنا لنكونن من الخاسرين cewa ya Allah mun zalunci kawunan idan kuma baka gafarta mana ba ka suturta mu ba ka yi mana rahama daga gare ka ba za mu kasance cikin masu asara wanda suka yi asara dama cikin abin da ake roƙon Allah maɗaukacin sarki da shi shine mutum ya nuna ƙasƙancinsa ya nuna nadamarsa akan abin da ya aikata idan laifi ne ya nuna cewa ya yi laifi yana neman tuba a wajen Allah maɗaukakin sarki to abin da ya kamata mutum ya yi kenan to sai Allah ya karɓi tubansa annabi Musa alaihi salam da ya aikata laifi haka yake cewa rabbi inni lima ilai ilayya min kairin fatim ya cewa ni zalamtu nafsi fadfirni Allah ya ce fa gafara da haka nan annabi Yusuf ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya amsa masa haka in kai laifi kai nadamar abin da kai na laifi sannan kuma ka tuba ka koma ga Allah madaukakin sarki ka roƙi Allah madaukakin sarki ya yafe maka kai itirafi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu cewa sayyidul istighfar mutum ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi ina tabbatar da cewa wato nayi laifi dan haka Allah ta yafe min abin da nayi na laifi shine wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت don haka mutum ya dinga itirafi ya dinga nunawa cewa shi din mai kuskure ne a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce innahu huwa tawwabur rahim lallai Allah madaukakin sarki mai yawan tuba ne yana tarban tuban bayinsa idan suka tuba suka zuwa suka koma zuwa gare shi arrahimu kuma Allah madaukakin sarki mai jin ƙan bayinsa ne shi yasa cikin jin ƙan nasa Allah madaukakin sarki ya buɗe musu ƙofar da za su tuba duk da yake an rawaito wasu addu'o'in da aka ce annabi Adam ya karanta su amma dai wannan addu'ar ita ce abin da aka ya zo daga alƙur'ani to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce kulna bi minha jami'an ma'ana Allah ya karbi tuban annabi Adam da Hawwa sai Allah madaukakin sarki ce to dukkanin ku gaba daya da kai da Hawwa da Iblis dukkan ku ku sauko duniya fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah madaukakin sarki yake cewa to shiriya za ta zo za ta zo daga gare ni idan shiriya ta zo daga gare ni to ku karba duk wanda ya karɓa shiriyar nan to lallai ya duta kuma to wannan ba yi da tsoro kuma baya baƙin ciki a rayuwarsa duk wanda ya bi tafarkin Allah ya bi shiriyar Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki ya cire mishi tsoro da damuwa a zuciyarsa shine ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun duk wanda ya bi shari'ar Allah ba zai samu tsoro ba ba zai samu damuwa ba a cikin zuciyar shi to Allah madaukakin sarki ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna lalle wanda suka kafirce kuma suka ƙaryata ayoyin waɗannan su ne ma'abota wuta Allah ya tsare mu hum fiha khaliduna suna masu dawwama a cikinta har abada wannan shine ƙarshen kissa ta annaba adam da ta zo a wannan sura kuma kamar yadda muka faɗa muka sake nanatawa daga cikin abin da za a koya a kissar Annaba adam shine Allah ya jaraba Annaba adam Allah ya masa ni'ima kuma Annaba adam ya aikata abin da ya gusar da wannan ni'imar na Allah a kansa domin idan Allah ya ma ni'ima na farko ka zamanto mai godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki shine da in shakartum la azidannakum wa in tashkuru yardahu lakum duk ni'ima da Allah madaukakin sarki ya ma ka gode ma Allah a ciki kuma kada ka sanya ta cikin abin da za ka yi amfani da shi wajen saba ma Allah sannan kuma idan mutum ya aikata laifi duk girman laifin da ya aikata to ya tuna cewa akwai wanda ya aikata ma laifin da zai iya komawa gare shi bai wuce ya yace masa wannan laifin da ya aikata ba inda ya su ba. Allah madaukakin sarki yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna da rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya haka babu wani laifi da mutum zai yi in dai zai koma da Allah ya tuba Allah bai yafe mishi ba babu wannan laifin amma ka ganin shi iblis din da wannan abin da yayi amma kuma wasu suke cewa inda zai ci gaba da roƙon Allah Allah zai iya yafe masa inda zai koma ya roƙi Allah Allah yana iya yafe masa kamar fir'auna da abin da ya aikata da duk ta'addancin da ya yi har yake cewa ana rabbukumul a'la da'awar da ba wani wanda ya taba yi gabanin sa yace shine ubangiji ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma yake cewa amantu billazi amanat bihi banu isra'il duk da haka yana neman gafara Allah madaukakin sarki akan abin da ya aikata yana tsammani in ya roƙi Allah Allah yana iya yaje masa to haka in mutum ya aikata laifi kada ya yi girman kai ya duba girman wanda ya saba masa din ya ga cewa wanda ya saba masa nan shine wanda yake mai rahama wanda rahama shi ta yalwaci komai da komai wanda kuma ko so nawa zaka yi laifi ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai yafe ma bawansa don haka mutum ya zamanto mai yawan tuba da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ah, innaka qad da'awtani bi du'ain ah, astajabtu laka fihi wa liman yad'uni bihi hakanan innaka ma da'awtani wa ni? duk sanda ka roƙe ni ka nema a gare ni ni kuma zan gafarta maka wala ubani ban damu ba in ji Allah maɗaukakin sarki haka duk yawan zunubin mutum in dai zai fito da ya koma ga Allah Allah zai yafe masa la ya riga ya alƙawari eh, cewa inna rahmati eh, sabaqat ghadabi cewa rahmar Allah ta rinjaye fushin sa haka nan wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada ni ne gafara ne da tuba ga wanda ya bada gaskiya yayi tuba ya koma sannan ya dauki hanyar tafarki na shari'a da haka ganin mutanen annabi Yunusa suka karyata annabin Allah amma da suka tuba Allah ya karɓi tubar su falaula kana qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fil hayati wa mata'nahum ilahi fa amanu fa mata'nahum ilahi qaryata fa annabi suka yi to amma kuma Allah madaukakin sarki ya ji kukan su suka koma suka yi tuba ta gaskiya sharaɗin tuba ya zama kayi ta saboda Allah taubatan so tuba wacce take kayi ta daga karar cikin zuciyarta. saboda haka Allah ya ma annaba Adam alaihi salam ya masa dafara ya karɓi tubansa kuma ya ci gaba da rayuwarsa a doron ƙasa har ya koma ga Allah to haka dan kuma zuriyarsa suka zo suka yi ta maye gurbin junansu a wannan rayuwa tun daga bayansa har zuwa yanzu har zuwa wanda za su zo zuwa har Allah ya gaji ƙasa da wanda ke kanta zuriyar annabi adam za su yi ta rayuwa a doron ƙasa to sai kuma wata gaba da aka shiga wacce take mai tsayi tun daga aya ta arba'in har zuwa aya ta ɗari da kusan arba'in da uku a wannan surar da za su zo ana magana ne akan banu isra'ila tun daga aya ta arba'in zuwa aya ta ɗari da arba'in da uku an gane ko Allah maɗaukakin sarki yana magana ne akan banu isra'ila a banu isra'ila su ne zuriyar annabi yaqub shine isra'il yaqub shine isra'il wanda jika ne a wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya aiki annabi ishaq annabi ishaq ya aiki annabi yaqub annabi yaqub zuriyar shi ta yadu ta yawa ake kiran su banu isra'il ai banu yaqub shine isra'il din shi annabi yaqub to banu isra'ila suna ɗaya daga cikin al'ummomin da Allah ya zaba a wannan lokacin kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su bayan ya tsirar da su cikin kuncin da suka shiga a hannun fir'auna ta hanyar annabi Musa Allah ya tsirar da su domin sun wahala a hannun fir'auna an musu azaba an kashe 'ya'yansu an wulaƙantar da matayensu an bautar da su har Allah maɗaukacin zarfi ya kawo musu mafita to a maimakon su gode ma Allah maɗaukacin sarki akan wannan ni'imomin to su ma sai suka butulce ma Allah shine Allah madaukakin sarki yake ambata mana labarin banu Isra'il duk cikin al'ummomi ba wanda aka aiko da annabawa a cikin su fiye da banu Isra'il ya zo cikin hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kanat banu Isra'ila tasutuhumul anbiya banu Isra'ila annabawa ne suka kasance suna shugabantar su duk sanda wani annabi ya shuɗe sai wani ya taso eh, ya maye gurbinsa da haka mafi yawancin annabawan da aka aiko su an aiko su ne cikin bani isra'il in ka cire annabi adam ka cire annabi nu ka cire annabi salihu annabi shu'aib annabi hud wannan in ka cire su ka zo ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam duka sauran daga cikin banu isra'ila in ka cire annabi lut dan uwa annabi ibrahim to duka sauran a cikin isra'il ne. tun daga kan yaƙo ishaq eh, daga kan yaƙo ko shine isra'il din aka zo yusuf a zo musa a zo dawud a zo sulaiman har zuwa kan annabi isa da ma wasu annabawan da allah bai ambata mana su ba inda annabawan allah suna da yawa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka aka so al'umma ne da allah ya ta aiko musu da annabawa allah ya fifita su ya darajanta su to amma sai suka saba ma Allah Tun ni'imar da Allah ya basu su yayi musu sai suka butulce ma Allah suka karyata bal har sai da suka kai cewa suna kashe annabawan Allah ba laifin da ya kai ka kashe annabin Allah wa yaqtuluna al-anbiya wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min kashe annabawa su kashe masu karantarwa wannan dabi'a ce ta Bani Isra'il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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالذكر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينظرون Allah madaukakin sarki ya yi kira da banu Isra'ila. Allah yake cewa ya bani Isra'ila, ya ku ‘ya'yan Isra'il, kamar yadda ya gabata, Isra'il shine annabi Yaqub dan annabi Ishaq, dan annabi Ibrahim. Ah, Allah yake cewa, Ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ku gode ma ni'ima ni'ima ta da na yi a kanku Allah ya ma ganin Isra'ila ni'imomi da yawan gaske daga ciki abin da Allah ya ambata mana akan harshen annabi Musa wa qala Musa li qaumihi ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum in ja'ala fikum anbiya Allah ya sa muku annabawa wa ja'alakum mulukan kuma Allah ya ba ku mulki mulki tun daga kan annabi Dawud annabi Sulaiman annabi eh, annabi Dawud da Sulaiman da kuma su Taluta wanda suka zo suka yi ta mulki a bayansu Allah ya ba su wannan mulki wa atakum mulukan wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin Allah ya ba ku abin da bai taba ba wani ba gabanin wanda banu Isra'il daga cikin ni'imomin da Allah ya musu Allah ya ba su at-tabut tabu wani akwati ne wanda yake ɗauke da hikima da sakina da wasu abubuwa da annabi Musa ya bari a bayansa bayan ya koma da Allah aka ce sandarsa da wasu abubuwa yana daga cikin alamomin da Allah ya ce zai ba su na mulkin Talut an yi atiya kuma tabutu fihi sakinatun rabbi rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna wa zai kawo tabutun tahmiluhu malaika malaiku ya dauko su kawo akwai girmama da ya wuce haka duka wannan ni'imomi ne da Allah ya mutu amma ba su iya gode ma ni'imar Allah ba Allah ya ce wa auku bi ahdi kuma ku cika alƙawari na wanda na yi da ku shine ku bauta min ni kadai kada ku haɗa ni da wani cikin bauta Kofi bi ahdikum ni kuma zan cika muku alkawari shine duk wanda ya yi haka zan shigar da shi cikin rahamata kuma zan ɗaukata sa wa iyaya farhabun Allah madaukakin sarki yace kuma ku ji tsoro na ni kadai abin da na saukar muku da shi na wato littafi ku yi aiki da shi shine inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun mun saukar da attaura akwai shari'a a cikinta da haske يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني وإياي فارهبون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله جاء مسؤال كورا الله جاء yi aiki da abin da ya zo cikin attaura wanda Allah yake wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwa wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsani bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin Allah zai ɗaukaka su zai ba su nasara akan makiyansu duk wannan Allah ya musu shin Allah ya musu ne dan ya fi su ya fi son su akan wani la wannan ni'ima ce Allah ya zaɓa ya musu ba wai dan sun fi wasu al'ummomin ba akwai al'ummomi da yawa amma Allah ya zaɓe su ne ya musu wannan to Allah madaukakin sarki yake cewa ah, wa iyaya farhabu wa aminu bima anzaltu yana daga cikin abin da Allah ya kiransu cewa ku ba da gaskiya da abin da na saukar ma'ana na alƙur'ani ga wannan manzo yana daga cikin abin da Allah ya ce banu Isra'ila su ba da gaskiya da shi ne su gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ji yajidunahu maktuban indahum fi taurasi taurati wal injil musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskata abin da ke hannunku shi alqur'ani duk da yake ya shafe littattafan da suka gabace shi amma bai taɓa ƙaryata abin da ke cikin ba abin da ke cikin alkur'ani yana gaskata abin da ya zo a waɗannan littattafai da ma kuma ƙari na abin da baya ciki fata Allah ya ce ku ba da gaskiya da wannan abin da na saukar ga wannan annabi wala takunu awwala kafirin bi kada ku zamanto farkon wanda za ku ƙaryata da ko alƙur'anin ko wannan annabi amma sai suka ƙaryata duka biyu kuma kowane ɗaya a cikin mutum ya ƙaryata, ya ƙaryata ɗayan ne domin abubuwa ne da suke tafiya tare in kace ka ƙaryata annabi baka yadda da qur'ani ba in kace ka karyata alqur'ani baka yadda da annabi ba yasa Allah madaukakin sarki yace lallai su ba da gaskiya da abin da ya saukar kuma kada su zamanto farkon wanda za su karyata su kafirce da wanda Allah ya aiko da shi to Allah madaukakin sarki ya san abin da ba mu sani ba ashe wannan gargaɗin da Allah yake musu ya san cewa hakan za su aikata sai kuwa suka ƙaryata manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ce ba za su gaskata da shi ba bal ma suka yi yunƙurin kashe suka ƙaryata alqur'ani ce Alƙur'ani ƙarya ne Allah ya ce wala tashtabu bi ayati thamanan qalilan kuma kada ku ɗauki ayoyi na ana ba ku kuɗi kaɗan kuna gurɓata su kuna saida su shine banu isra'ila malamai daga cikin su sun zamanto maɓarnata suna karɓar rashawa sai mutum ya zo neman wani hukunci sai su sauƙaƙa masu ya aiga abin Allah ya bayar na sauƙi sai su halatta masa abin Allah ya haramta to haka suka kasance suna yi sai yasa sai suka gurɓata littafin Allah gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an kawo wani bayahudi da bayahudiya sun yi zina a gabansa aka kawo su gabansa aka ce ya musu hukunci wannan su suka nema ba shi ya ce ba dama Allah ya ce fa in ja'uka fahkum bainahum in sun zo ma ka musu hukunci da abin da Allah ya saukar ma sai suka kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wayya musu hukunci sun yi zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ai hukuncin su har a cikin at-taura shine a tona rami a sa su a jefe sai suka ce a'a wannan hukuncin ya yi tsauri a attaura ma ba haka ba ne sai aka ce ku je ku zo da attaura da suka zo da attaura suna karanta da aka zo daidai wajen hukuncin sai ɗaya cikin su ya ɗaura hannu a kai sai abdullahi ibn salam wanda ya musulunta da yahude ne ce daga hannunka a wajen yana ɗaga sai suka ga irin hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kaga su suna ɓoyewa su suna ganin wai za su samu sauƙi ta nan Ya ce to kowane hukunci kuke so a yi sai suka ce ai abin da za a musu kawai za a ɗaura su ne a kan jaki namijin na kallon gaba macen tana kallon baya sai a shafe su da buni haka ko bula sai a kewaye gari da su a kan jaki shi ke na hukuncin ce ku je ku zo da attaura ana zuwa da attaura ka gaba wannan hukuncin bayan. da haka suna caccanja hukuncin Allah ta iya yi wa wannan mutumin ya ba su wani abu ya sa suka sassauta masa hukunci kamar yadda wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa shi yana da ɗa kuma ɗan nasa yana aiki a wajen wani mutum sai ɗan nasa ya je ya yi zina da matar wannan mai gidan nasa da ya je ya tambayi mutane sai aka ce ai abin da zai yi kawai zai kawo awaki ne guda ɗari shi kenan an gama Allah sallar da zai ce ba haka Ya ce ai kuɗinka da dabbobinka naka ne wannan amma ɗanka bulala ɗari za a tun da bai taɓa aure ba sannan kuma a killace shi tsawon shekara ɗaya ita kuma matar wannan mutum a a tabbatar ta aikata haka ɗin ne sai a jefe ta ita shi ba haka aka gaya masa ba kaga an karɓa awaki kawai za a cinye ko an karɓa awaki za a cinye saboda haka sun kasance suna caccanja littafin Allah sai su karɓi kuɗi kaɗan sai su canja hukuncin da Allah ya saukar su karɓi duniya su ba da lahira ko sun karɓi duniya sun ba da lahira ma'ana sun sayi duniya da lahira a lahira ana siyanta ne da mene da duniya amma su suna siyan duniya ne da lahira sai mutum ya ɗauko lahirar ki sai ya bayar sai a baki duniya Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan qalilan kada ku karbi kuɗi kaɗan sai ku canja hukuncin Allah sai ku jirkinta hukuncin Allah wa iya ya fattakun Allah madaukakin sarki ce to lallai kuwa ku ji tsoro na in ji Allah maɗaukacin sarki wannan kuma ba yana nuna cewa don wasu za su faɗaɗa wannan hukuncin su ce to nan. yanzu malami da yake karantar da addinin Allah ya kamata a biya shi ko bai kamata ba shi ma ya shiga cikin wadatar sharu bi ayati a bai shiga ba wanda ka hana masa zirga-zirgarsa da kai kawansa ya cancanci ka mai mishi gurbin shi da abin da zai biya bukatunsa duk da yake ba dole sai an sa sharaɗi ba an gane ko musamman ma in ya zama wannan aikin ba tilas bane a kansa sa kai ne ku ne a masallacin guwa kuka je kuka nemo wani malami da Allah kar maka lawo an bude sabon masallaci muna so a zuwa dinda karantar da mu yace to ni unguwar da nake zuwa da nisa ba ni da kudin makin ba ni da kudin mota ku sa min abin zirga zirga ku sa wanda zai dinga dauko ni ya kawo da ni sai zai ce malamin nan ba ya tsoron Allah ko kuna gida zai taso daga gidansa ya har ya karantar da ku musamman matar mutanen da su ji labari akan irin wannan Allah Allah ake kawai ka je ka yi abin da za ai wajibi ne kai in ka zo wani a cikin gidansa za ka karantar da shi sai ai Allah ya ce la tasharu bi ayati samanan qalila da wannan ai babu babu mutuntawa a ciki babu girmamawa ko ai tunda har ya bar abin da yake yi ya zo to ai sai ka bashi girmamawa ka mishi sakayya ta alkhairi ko addu'a ka masa to da yawa sai zai gama karatun sai ganci yana can yana neman na ce ko an mota shi ya ko ba yi ne saboda haka Allah madaukakin sarki ya gargadi ga banu Isra'ila mai tsanani to amma kuma banu Isra'ila sai suka saba daga cikin abin da Allah ya hane su din kuma ya manje su ce, la talbisul haqqa bil batil kada ku dinga tuɗanya ko gurɓata ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa sai ku koya gaskiyar wa antum ta'lamuna alhalin kun san cewa abin da kuka yi din nan ba daidai bane kamar yanda za a zo a tambaye su cewa shin wannan mutumin da ya zo annabi ne ko ba annabi bane zai ce ai ba shi bane a ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bada gaskiya da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi yace ah, ina yaro karami sai nuna wani karamin yaro ya ce na ga wani mutum daga cikin banu isra'ila yake suna cikin waɗanda suke mana wato gargaɗi da tsoratarwa da barazana ta cewa ai akwai wani annabi da zai zo idan ya zo za mu shiga addininsa kuma sai mun yi kace-kace da ku sai mun yaƙe ku sai mun wulaƙantar da ku sai sahabin yake faɗa ce ina yaro mutumin yake faɗa muna nan muna nan muna nan jiji ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira zo Madina kuma wannan mutumin yana nan bai mutu ba yace ina ganin mutumin nan aka tambaye shi shin wannan ne annabin da zai zo sai kalle shi yace ai ba shi bane kaga yaktumuna al-haq da fa ya faɗa yace zai zo din kuma a garin nan zai zo amma da yazo zai ce ai ba shi bane to Allah ya ce kar su yi haka duk Allah ya san abin da za su aikata amma Allah yana musu gargadi ne da jan hankali kar ku yi domin idan kuka yi abin da zai biyo baya mummuna ne a gare ku fushin Allah ne duniya da lahira Allah ya ce la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa kuma ku koya gaskiya din wa antum ta'lamuna alhalin kun san abin da kuka yi ba daidai ba ne kun san cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya kuma kun san cewa addinin da kuke a kai addini ne wanda musulunci ya shafe da haka ku zo ku shiga wannan addini ku ba da gaskiya to amma sai suna ɓoye sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɓoye wannan gaskiya din sanala wa yake wa aqimu salata wa atu zakat ku tsayi da sallah kuma ku ba da zakka warka umma arwaki'ina ku yi sallah tare da masu yin sallah nan ruku'i ana nufin sallah domin rukuni ne a cikin sallah babba kuma sallah tana cikin addinin annabi isa Allah ya ce wa ausani bis salati waz zakati shine wa aqimu salata wa atu zakati ko da Allah ya umarci annabi isa da yin sallah da zakka to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kira su da yin sallah da zakka Me yasa za su ji? Allah ya ce wa ausani bi salati wa zakati haka na annabi Musa ga ya mabanu Isra'ila cewa waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimu salah ku sanya gidajen ku su zama alqibla ku tsaya da sallah sai annabi Allah umarce su da sallah suka ce ai su ba san sallah ba kada suna kore abin da yake gaskiya ne kuma yana na a cikin addini yana na a cikin addini kuma addinin da annabawan suka zo da shi musulunci ne annabi isa da Allah ya ba mu labari da shi da hawariyun da annabi isa yake cewa man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahadu anna muslimun sai da kuma mu musulmi ne haka addinin da annabawa suka zo da shi duka musulunci sai dai kawai ya zama dole ne idan wani annabi ya zo da wata shari'a a bayan wani to wannan shari'ar za ta sauka wacce ta zo ta baya ta maye gurbin wacce ta eh, wacce ta zo ƙarshe ta maye gurbin wacce ta zo farko yasa da annabi isa ya zo da irin wannan shari'ar suka karyata duba bani isra'il kuma shi yana cikin su sai annabi isa a cikin su yake kuma gare su aka aiko shi wa qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat ba wai na karyata a taura ba na yadda da a taura din amma an yi kodifying an kawo su canje-canje a hukuncin a taura inda kuka samu tsauri Allah ya sauƙaƙa muku a shari'ar annabi Isa ku zo ku bi suka ce ina wani uhilla lakum ba'da alladhi qurima alaikum wani abin da Allah ya haramta musu a taura ya halatta musu a injila sai ce annabi Isa ya makaryaci ne matsafi ne su ba su yadda ba suka ma yi yunkurin su kashe shi ko Allah ya tsirar da shi to haka bani Isra'ila suka yi ta yin wannan abin nan sai su dinga ɓoye gaskiya annabi Isa ya zo da gaskiya suka ji karɓa duk abin da ya zo da shi na mu'jiza wanda annabi Musa ya yi albishir da shi suka ƙaryata haka na annabi Isa abin da ya zo da shi na mu'jiza da kuma albishir da ya yi na zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ƙaryata suka ce babu kuma akwai su din dan Allah bai yi ƙarya ba Allah yake A alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi wanda suke bin annabin nan al'ummi al ya ji yajidunahu wanda suka same shi maktuban a rubuce indahum a wajensu fi taurati wal cikin at da injila akwai sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma da Abu Talib ya ɗauke shi zai tafi fatauci da shi da ya haɗu da wannan malamin da cikin mutanen Bani Isra'ila yake kamar da wannan yaron dan in Bani isra'il suka gan shi za su kashe shi saboda sufofin shi a fili suke duk wanda ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam sufofin shi a fili suke ba sa buya to bani isra'il in ko ahlul kitab ko bai yahudi ko ba nasari yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa annabin Allah ne saboda yanda Allah ya bayyana shi a cikin littafin suna karantawa sun san shi ai ko bible ka je da turancin da aka fassara akwai kalmar da suka kasa canjawa cewa annabi isa ya akwai wani comforter da zai zo bayansa wani ne zuwa bayansa kuma ba wanda ya zo bayansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma sai suna boyewa Allah ya ce alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa suna boye gaskiya wa hum ya'lamuna sun san cewa abin da suke yi din ba daidai bane sun san cewa shi din gaskiya din kuma abin da ya zo da shi gaskiya ne ita gaskiya ba ta taɓa ƙarewa duk inda take Allah sai ya ɗaukaka ta saboda haka Allah maɗaukakin sarki wa aqimu salata ku tsai da sallah ko da a ce sallah a cikin addinin sa a wancan lokacin ba irin tamu ne guda biyar ba yasa annabi Musa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka wajabta masa salloli guda hamsin farkon da ya zo wajen annabi Musa ya ce ka koma wajen Allah ka nemi sauƙi domin an ɗaura ma al'umma ta ba su iya ba hadu ke na ce akwai sallah ce ka je ka nemi sauƙi a wajen Allah su banu Isra'ila salloli hamsin suke ba guda biyar ba ce je ka nemi sauƙi a wajen Allah domin banu Isra'ila an ɗaura musu hakan ba su iya ba kuma sun fi al'ummanka jajircewa da juriya don haka al'ummanka suna da rauni da za su iya ba je ka nemi sauƙi a wajen Allah Allah ya kama sauƙi aka yi tarar da sauƙin sallah har ta dawo guda biyar din a wannan sauƙin guda biyar Allah dan ya girmama wannan al'umma ya ce guda biyar ce amma ya riga ya rubuta a wajensa cewa guda hamsin ce don haka ko sallar biyar kai wannan ladan guda hamsin din za a baka wannan girmamawa ne ga wannan al'umma dama abin da ba sa so su duke da an zo ƙarshe kuma an titita ɗan ƙarshe kan nan farko to wannan kuma zaɓi ne na Allah Allah ne ya zaɓi wannan al'ummar ya titi ta a kansu abin da kuma suke hassada da shi kenan Allah maɗaukacin sarki cewar ka'u ma'ar raki'in ku yi sallah tare da masu yin sallah kenan wannan annabin da ya zo ku bi shi ku yi abin da ya zo da shi na shari'a na sallah na azumi na zakka sannan kuma ku bi Allah manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa da ya tura Mu'ad ibn Jabal zuwa kasar Yaman akwai ahlul kitab a Yaman Yahudawa abin da ya fara gaya masa yace ya Mu'ad ya kai Mu'ad innaka ta'ati qauman ahlul kitab zaka je ka samu ahlul kitab ne mutane da an saukar musu da littafi gabanin liyakun awwala ma tad'uhum ilai farkon abin da zaka kira su akai shine shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah domin sun sani fa inhum ata'uka lidhalika in sun ma biyayya akan wannan fa alimhum ka gaya musu cewa anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat Allah ya wajabta musu sallah biyar fi kulli yawmin wa layla idan suka ma biyayya a wannan fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan Allah ya rubuta musu zakka wanda za a karba daga mawadata a bayar ga waɗanda suke mabukata ai ita zakka tun zamanin annabi adam take nan. a ƴaƴan annabi adam ne suka cire a dukiyarsu zakka suka cire in qarraba qurbanan fa tuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar wannan makiyayi wancan manomi wannan ya kawo abin nomansa wannan ya kawo abin kiwonsa suka cire daga cikin abin da Allah ya ba su ashe zakkan nan tana nan tun asali saboda haka zakka tana cikin kowane addini amma ta jiya mu suna ba da zakka ba ba alin kitab da yake cire wani abu zakka kuma tana na cikin addinin ya ce wa autani bi salati wa zakat a ba da zakka amma ba ta ba da zakka zakka dai ta kamar ta musulmi ce kawai ita eh, musulmi ce tun da duk annabawan musulmai ne su ma sun da annabawan